annabi ya ce ya hana shine hujja ba annabi ya me ba ba a annabi ya ce kar a yi shine hujja ba annabi ya hana wato ba annabi ya me ba ya hana ba sai annabi ya ce kar a yi za a ce ba za a yi ba sai ka wannan ayar da yake cewa wa mata kuma rasulu fa kuzuhu wa ma na hakum anhu saboda Allah jama'a wannan aya saboda Allah yanzu ko wanda bai karanci tafsiri ba da ya kada san larabci na hawul wadi na daya ka fahimci abin da ake nufi wai annabi wai annabi ka ce annabi ya ce annabi ya hana shi ne hujja amma ba wai ya ce ku ce wai annabi bai yi ba ku ce annabi bai yi ba ba hujja bane amma ku ce annabi ya hana shi ne hujja wa ma rasu rasul me fasaran ayar duk abin da annabi ya zo muku da shi shine fa hujjan shi fa ku rike shi wa ma nahakum anhu duk abin da ya hane shi fanta ku hannu wa ma atakumur rasul abin da annabi ya zo muku da shi ku rike shi in bai zo muku da shi fa musulunci abu biyu ne ba na uku mm. duk wanda ya faɗi na uku jahili ne ko mai neman faɗa abu uku wa ma kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum an fantahu duk abin da annabi ce ku yi to ku yi duk abin da annabi ce ku bari ku bari to ba na uku annabi bai yi ba ba hujja bane annabi ya hana shi ne hujja annabi bai yi ba hujja bane yanzu annabi ya yi karatu cikin talabijin gani yana yi tabbas a'a ya hana shi ne hujja annabi ya hana shi ya zaka wannan kaga aya tana ruguje bayaninsa shi yasa za zaka gane Allah ya ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa in yaraw kull ayatin la yu'minuna biha wa in law sabila ar-rushd yattaki la zuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghaymi zuhu sabila Allah ya ce wallahi wa'inda suke girman kai dangane da ayoyin mu ba sa so Allah ce za mu kawar da kansu akan gaskiya in dai ba ba manufanka bane ka bi gaskiya Allah zai kawar da kanka akan gaskiya Allah ya ce zan kawar da ita in sun ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba in sun ga hanyar shari'a ba za su rike ta matsayin hanyar shari'a ba in sun ga hanyar bata za su rike ta matsayin me hanya Allah ya ce zalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anhami ghafilina kuma ta tabbata akan su ba sa son gaskiya tun da ake wa'azi a kasa na aka ce kar ku bari wannan abin ya wuce gona da iri ku hana wannan abin annabi bai yi ba yau gashi abin wallahi ko yau dayar bauchi ya fito ya ce kar ayi wallahi ba za su dina ba wannan shiriritan da suke yi yanzu ka duba yadda mata fake rawa ba gudu ba da baya kan kaunar shehu ake rawa wai da sunan san annabi yanzu ka duba wanda cije fadan shekara saba'in da wani abu yana yana tsalle na in yasi ya tsalle dira ya ce in yasi ya zama da Allah ba a cutar da wannan mutumin ba ba a ci amanan shi ba a irin wannan bala'in da muke fama da shi kuma a ce addini ne ba in yasi baba in yasi baba in yasi baba in yasi baba in yasi baba in yasi Baba Inyas. Baba. Yawa, ta yi. Sai ga Michael Jackson. Eh, sai ga Michael Jackson. Abdurrahmanul Akhdari ya faɗa a cikin sharhin littafinsa Shibul Almiskul Azfari. yake cewa warraqsu wasurahu wattasfiqu amdan bi zikrillahi la yaliku wa innamal matlubu fil azkari adh-dhikru bil khushu'i wal waqari abin da ya faɗa kenan yake cewa faqad ra'ayna firƙatan in zakaru in zakaru tabadda'u rabba rabbama qad kafaru wa fa'alu fi zikir fi'ilan munkaran su'uban fajahiduhum jihadan akbara abin da ya faɗa kenan yake cewa kaga tafi da tsalle da ihu wajen zikirin Allah ya ce wannan bai dace ba Abdurrahman al-Akdari kowa dai yana karanta ahadari da mu da su duka mun yarda ahadari ko ba ga bane abin da ya faɗa kenan ce bai dace ba yake cewa abin da ake nema a zikiri shine mai natsuwa da wato kwanciyar hankali ko ba haka bane wallazina amanu wa tatma'innu mai qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah mai tatma'innul qulub haka Allah ya faɗa ba suke cewa daga cikinsu akwai wanda za ka same su in za su yi zikiri sai su yi bida a wani lokaci ma suna kafirce ma Allah ba haka bane suka aikata mummunan aiki akan zikiri mala ya ce fajahiduhum jihadan akbara in kaga irin su kai jihadi kaga sai ka hana su in ji abdurrahman ruwa akhdari wallahi in ka bace sunna in ka hanyar Allah baka zo ka bi sunnan manzon Allah ba wallahi ka zama bawa kuma zaka mutu a banza shi yasa yake cewa tamassak bi hablillahi wattabi'ul huda wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wala taku bid'iyyan la'allaka tuflihu wa din bi kitabillahi wa sunan lati atat ar rasulillahi tanju wa tarbahu wa zara hadha ara ar rijali wa qawlihim fa qawlu rasulillahi azkawa wa ashrahu wala taku fi qaumin talhu bi dinihim fataqadahu fataqanu fi ahli hadisi wa taqadahu abin da ya faɗa kenan yace ka rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kakka zama dan bid'a domin ita bid'a halaka take kaiwa takaitaccen bayani akan wannan maulidin da suke ta magana kaza kaza shi wannan shi yana cewa wai wannan ayat tana tana tana da hudda tunda yanzu an koma an ruguje hujjan fa ah, bi fadlillahi wa bi rahmati fa zala fa lidhalika falyafrahu yanzu ba hujja kanta yanzu an koma kan wannan ayar abinda fa ake nufi da bid'a shine abinda aka kawo akwai kuma istilahi yadda suke mi yadda suke juye istilahi yadda ba su gane ba dan abin da za ka yi masa hukunci kai masa hukunci istilahan sannan luga a luga a istilahi ina fata an gane wannan abin da kyau so mu yanzu misali kaga bid'a a luga kagowa ko da yake cewa ma kuntu bid'an min rusuli wa ma adri ne ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa illa ma yuha ilayya ina fata an gane wannan shi ne to da yawa dai akwai bayanai dai makamanta akan haka na jana ce mun lokaci yayi lokacin da babu wala raka bai zai zaka fara karatun da